الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما تعالي الله صلاة ينسيتي بأمي جميل تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن إفلادي safa shi gutan yan rabi usani 1435 kalenda nigeria na liyar safa shi gutan gutayen february 2014 yan kalenda miladiya ne ya ci gaba da kafin daga littafin sharfa sunna ne al'imamul barbahari ne ne darasin jini ko kuma shi Allah al'imamul barbahari sai ci guyi wujin gafara wajen mas'alayen ara tali which one 56 أعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة أدلا منه لا يقال جار ولا حابا فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدع بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وعلم ذلك أن الله كده الله فضل العبادة ووجه يفلل بعضهم على بعض ساشتاكين ساشو fi duniya wal akhirati to jo to alkiyami adlan minhu sai ki jin naji ibn adalci ya bugu la yuqal a ga gajara ce ta zalunci jan wala hada. amma ga ga sai ta take side kuma zalunci ji tibi na kuma faman qala zanaka ga inna fadlallahi alal mu'mini walkafiri sawa'un sanan ga ga falala na sai ti jiya mu'mini na ga falala no jiya kafiri na yiri niuyo na fa huwa sahibu bid'a zanan na dan bid'u e bana mutaza ga fi ga irina no bal faddala Allahu bal faddala Allahu almu'mina 'ala alkafiri ceci wa mu'mini ya falala ta tiya kafiro wa sayi'a 'ala al'afi gangani be zanan lamin tisa kona ta tiya zanan zane ile soko bana wal ma'suma ala al mahzuli zane ma de gugota na to ya za hunci ya fala la tatia zane de gugota ni mana zane jile fi an annaba ya de fala tatia tiya jano adla minu to jine na je bai adal chubo huwa fadluhu fala to shiga da wannan yu'tihi man yasha'u wa yalute ce lu ya zane gabuna wa yamna'uhu man yasha'u malukan zane gabuna بناء الإمام البربهاري وعلم أن الله فضل الإبادة بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة dekike kede tsoye ci wọn wuce shi falala ta ke dojo dojo to alikiya miuna ba wa ngi shi falala na sekwajin falala ya ta ke dojo mumini de falala ta ke kafiriyo da na ji imani da nabi muhammadu na falala na tsoye ci jiyo na ta ke fa mutacin yadda ya ji imani da anabi muhammadu ya na zana ibe ilimi na ya alkur'ani ya bi sunne umami tuba wa anabi na falala na ya ci jiyo na unga falala ta ce jahiliyo ko ayo ya ji mi na ji falala ta ce zai ji ya ji mi na na kazuwa yau ko zai shi ulul azmi minar rusuli na falalata tiyatuci na jijin ulul azmi minar rusuli na zai shi a rusulu na falalata tiyan al'ambiya ujo al'ambiya ujo bayanin falalata tiyan auliya ujo kazuwa yau ko sai shiga tilkar rusulu faddal na ba'adokun ala ba'adin ticin wuce shi ya ya falala ta tiyan dojo na na falala wuyo na tuye ce da na bauna mulki ce ce luya da na bauna zandon ma ga ga tuye cikin lauci la'aza ka zo cima la'aza ka zaya tuye cikin kulin lahuma malikan mulki tutil mulka man tasha watan zuwa mulka mimman man tasha wato tu'izzu man tasha wa zillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir kul ga Allahumma ya wasai ci malikal mulki yasna na da mulkina tutil mulka man tasha wa la mulki la zan gaba wana wa tanzi'u mulka mimman tasha wa la mulki gobe zan gaba wana wa tu'izzu man tasha zan gaba wana wa tu wa tuzillu man tasha zan ma ba wana wa luba biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir wale gan al'ita uba bonna wuce laugun ya yi bonna sai ta mulki la zalina ga wuce gaje tambayar soya ci ga al'ita uba wai al'ita ul kauni wajen ko wuce al'ita ul shari'a man ta sha uba bonna ma uyi kauni kauniya wuce mashi'ayan shar'iyya mu'tazila shi min yanayi understanding adalci babu na. a yele gan ungwari na ya zagagan falala na coci jiya mumini na gan falala ya kafiri na ga coci gaci a gajin ma na ga coci a zalunci ji egogoye ba abu suku a gan in the name of adalci a ga falala sa ko jiya mumini bai kafiri yiri nuro ya e ga wucin luwa daga wayo ka mumini jo daraja jiri ya. sai shiga aliyar tawil da lazina ya alamu na zina la ya alamu in ba zai ji bai ilimi na ba zai ji da ilimi na jirimi a jirimi a gole ya zana ko faddalallahu almujahidina ala alqaidina daraja zai ji bai zai ji jihadi na sai ta ya fala ta ce zai ji jimbona la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala zai ji zai ji dukiya kana ji fatu maka shi maguku da ko sai ce wannan da da an anfaqo min ba da qatalu gani zai ji da dukiya zuwa gwa shi maguku nan ajirin ya muhajiru ne da falala ga al na ko ɗagogo za kirki wunde fayla ga zai ji za kirki an ce ce latin daga ulayi kama allazina an Amalma wa alaihi minan biyina. za wuce ya famba da zai ce ta ni majiyamin ya nabi yo wa siddiqina da siddiqu na ji wa shuhada da shuhada wuji wa salihun bi as-salihun ja sha ne matsayin za an giji kun gargaji annabi ni ni ga wani bata wa nabiyyu wa zidu afdalu min jami'in auliyai annabi ni ni ga kpata pata zanatu farilla lo matu haramu lugwa wagwa ku sunna wa bidiya lugwa wa makaru lugwa umeje da sai sai ci umeje ilimi umeje tunan da ilimi na zanana falalu ga zana wulagwa sun ara wulagwa sun wajibi jiyan umeje to haramu wace na gwaji gani ako egogo sai ta zangi ya falala ta ce gujo al'imamul barbahari wuce من قال kala zane gagaga فضل الله على alal mu'mini سواء فهو صاحب kowa sahibu bida'a zane falala na sakwajiya mumini na da falala na sakwajiya kafiri na yiri niyo na zane na dan bidiyo na na iya gaya mota zira shi an to mumini shi to kafiri shi nga wajiga na ko fala da sokwa jiyane irin ni a ga ni mo a sokwa jiya da ta kiyan zanna ba amma ya e gana na wani kiyan kulwa ni ne mo yace bu don ga la ya e zanno ci ma la cha mo cha cha ebo ne da rayuwa ce ta sun ko rayuwa jike an wa ta sun ebe na zana a jeta zana ke rufi yuna waje o amma ba ba wa ma finu ebe waje bukata kwaga waje o amma wotu bawa wa wa mabatuwa e, wa maje bukata yin yale ko walaji walaji o wani eh amma waje o iza madana wai talaka uh, ma talaka na ma ba tuga tuba ni ayowo ene we waya woje ni aye guna nga fun ebone na dia wona ene ma nwunye wa nwunye wuye uje na su nga dikio nga afọ ebone na waje tuli awon ke de ogo da su ka nani kawo ga diwo bayani na ne ji bata yawa atu zakata ya zakata kaga waje talaka na ga ya na nga onye ladan na na area obìnrin hmm. eh? lásán ní à wọ́n sọ ní a ní wàlẹ́ gan sọ̀pọ̀dọ̀ an yìí yàfẹ́ tí ó bí kí mẹ́ tó ẹ̀kí nga mana sai latin gan wa rafa'ana ba'dhum fawqa ba'din darajati yattakhidha ba'dhum sukhriya ta zangi la ya falata ce dujo e bo zango tiji a ta lutun ya sai ta zuwa hangi ya fai lata ce da jo ya wasu ibo da na man na ya zanen ma jiji man na ya zanen eba da fai lata ce yi ubo الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم iko be kagu e be falala e daraja ta e ce ina mu falala to ya ya ta ce wabi ma an faku bena ya na ke amwali ya dukiya nan gaba da ya zaro ku? Mm. kamu mini shi haji matsayi niya imani biyu mai ke sun ma'auratun kitabar da zina ta faina min ibadina faminihun zalimun linnasi wa minihun muktasidun wa minihun sabi kun bil khairati sun ma kagaji zuwa auratun kitabar ya lita fi allazina safaina zanaji ta min ibadina min wuliyayyo fa minhum zalimun li nafsihi ajiza da wani jami'in aji zalunci na wa minhum muqtasidun amma da zai da wani na tatace wannan wa minhum kun bil khairat amma da zai yashi da wani bai tuya alkhairi na ba ta fi jin nan eh sai ci al-imam al-barbahari mu ci ga bal faddalallahu almu'mina 'ala alkafiri ce cha mu'min ya fala ta ce kafiri wa ta'i 'ala al'afi da nan mai ba so ko nan je fala gan da nan u ba so ko na wal ma'sum 'ala almakhzuli da nan ma ce cha go sawe ti a nan je fala ta ce da ne ti na ngo ji ana ku man je fala ga jahili شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط تشجي لك هذا واجب وتابقة كنا في الله ثم ملائكة من بذلك لا إلم يعني نقول يا بابا جاهلي بابا النبا وما يعقلها إلا الآلمون zai جاجي aji جننا عدي na adira juna sai fijo ne ce ki la ilimi yanan بابا النبا Allah qala alladhina utul ilma wa lakum thawabu Allah fa zai ce ti laili ya na ga la da ce ti ga alkhairi ga no da aga ga jahili babun namu kula li tawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna bai dai limna bai dai dai limna ga dai limni ko da ba ga jahili babun namu a shamman da falala ga jahili walai fali jahili sin nas mugni wala mulku iraki lahu ta'atta jahili mu da fani dowa kan wayi mulke iraki ala'u ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa aku ilmin kamar huwa jahilu da je katu eh maza manya ga na ji katu na je zai jahili na majirin ya zane je ilimi wuce lotun da ilimi yana wuje falala ga zane je ilimi umar lotun da ilimi yana a ta muru na nasa bilbirri ya sai ji an ji furu da tunguri bi bulubule wa antum tatluna wa tansawna anfusakum yawma la ce batan wa antum tatluna alkitaba yawma balitafi afala taqiluna da ke ji hankali bayanan ba ne je ba to yi cina da falala ga je ba to yi cana wa fi rasula la'allakum tuflihun ya mi tutu ce goye ne je gwagun wa man yuti rasula a ata Allah zane illa mutu zane ga mutu tuci nan akika zane ga mutu tuci ari da e bogo zane ba so ko ne de fa la ga zane ba so kwa yole pejo cece laziki la ya zanu ki cece mai laziki ya zanu cha ya bututu rizqa liman yasha wa yaqdiru cece laziki yawa ya zanu ci nura ta zanu

ba sai ya ce la zanwaci wu ba ijo zanwaci man waje ba wa fa amma samuda ma samuda yi fa hada yi na hu ya wu ba fasta habul a ma'anin huda a tocin ma da ga su ba sun sun egbebe ne ta ke ba wu ka la hadi man ahbabta zane ga ba wani wu ba wa walakin la ya hadi mai sha ma zane ga ba su ne zuwa ce lu ba a sha zane je ba wani je fa lagata ta ta ce zane je ba nan. anan daga inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu sai ce layi jalla ya wani wani to zanan wani wani wala yuti dina illa liman yuhibbu sai ce mai la dini za sai zanan sai ce wani sahabe shi ajefala la tatiya ajefala zai ganzeji fi al'umma ganzeji ki sahabe لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ta ta shajarati ko alexza sallam ga la ta subu a faru gaji yi to kuma law an faka ahadukum misla uhudin ba ma balaga mudi ahadihim wala nasifa da kai daga da jefa ta uhudu ne zinariya nan da ya kuma sai ce muji na sada ka zai jefa lagai wannan kawucin sada joma zai da kwaibar da ruwa na a jefa lagai da sai wani hadisi za a tsalla ga inda Allah tsala ala ahli badiri sai ci ce jama'a da kuma badiri wani lafa kala sai ci ga yi maluma shi kai je na gaba yana fahim ya kan gafartu da kuma jika bi fabi yi auka maka alkula fa'un rashidu na ji adde fallalajen zai su haɗe ne ji alkula fa'un rashidu na nan ibi na hadisi za a tsalla ga alaikun bi sunnati wa sunnati alkula fa'i al ya ba su sunne ne bai sunne ya alkula fa'un rashidu na ji يشين ليلة القدر ليلة القدر يعني. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شان ليلة القدر وانت على خير يتصع وانت عوضا إفوه جوما من إفوه جيما أقول جفا لك إفوه جيما يعني إفوه النبي صلى الله عليه وسلم nga ya fone da alkhairi daga gidi ci latiya yanin ga yafi wani juma yau fi ka adam yafi wani juma ga jani da adamu wa fi udkhila aljanna yafi wani juma ga la da adamu ga nabu wa fi jami ne yafi wani juma ga la da adamu tiya daga nabu wa la musa sa illa fi yawm juma ma di kiyama sai wani juma yi. daga wani ko esta ya ashurul hurum mun da fa la ga esta ne ja hurum hurumana inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara sharan fi kitabillahi in zagi guni dan buwa da fana gani zagi ne ke bata nan na na maryamu asiya ne ne firauna na na na khadija ne ne annabi sallallahu sallam na na na fatima ne ne annabi sallallahu sallam na annabi ya kammala da rijali kathir zai gumi min ya ba biyo na doku walam da kun min nisa illa arba zai gumi min zagi jona a gumi maryam bintu imran wa asiyatu imratu fir'aun asiyatu bintu muza'im dangane da khadijatu bintu khuwaylid da fatimatu bintu muhammadi maka mun da fara ga shi ne shi ke bayani wannan litunzira ummul qura wa man hawlaha masallaci gutata masjidil haram da masjidin nabawi da masjidin akusai masallaci gutata da fara ga masallaci ne kenan so wane gan ezu gan fẹ́lẹ́nsọ̀ kó jẹ́ àwọn òmìnira káàkiri pátá ìrìn ní òun mú òmìnira fẹ́lẹ́ káàkiri ká mú òmìnira tó mọ́ súnmọ́ àtúkẹ́ ìdẹ́ fẹ́lẹ́ lágán lóṣì ẹgbẹ̀ ní ẹgbẹ̀ sákìrí àkó ọlọ́ọ̀lẹ̀ al'imamu barbahari rahimahullahu ta'ala wuce ci gaba matsala yara ta da gutu abai ci ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ولا يحل أن تكتم النصيحة ojin halalli na waga nasiha لا a أحدا من المسلمين يزال ya المسلمين برهم وفاجرهم ko barrihim wa fajirihim ko ne na tu musulmi na ko barrihim wa fajirihim to zakura to zaliriya fi amrin min umuri din yan lamari min lamari shi ya dinin faman katama ne ga gaskiya sona wace maji nasiha na faqad ghashsha almuslimina zana na wa muslimi jigu wa man ghashsha almuslimina zana maza muslimi jigu na faƙaɗi gashar dina zanen wa addini jigu wa man gashar dina zanen maga addini jina algusu addini jigu na faƙaɗi khana Allah wa rasula zanen wasu ya ci da tucin shi ranci wal mumini ne gangan bi mumini shi ɗaru yau ko? Dana al-imamul barbahari ga wala ya illu an tartuma nasihata hadan min almuslimina ungoyi no waga nasiha la so zando zango e zani ne muslimi jonana bari yim wa fajirin to zagura to zadidiyana sai an nasihatu nan gai sai e luli daga alguso ko mumini yo na wafe ji nasiha na mumini luli daga munafinci mumini luli daga alguso mumini luli daga birbiro to ni yu to je yu ulu gaskiye da milatu gaskiye da su ta yi ebo na nasiha ni ya addini ga buda ga mala ni bi sa sallam ga addinin nasiha addinin ga nasiha addinin nasiha addinin ga nasiha addinin nasiha addinin ga nasiha kunna liman ya rasulai gayya fiyo ya wuce ce ce kala ne daga lillahi ya ce wani kitabi da lita ya ce wani rasuli da tucuyi wani a'immatil musulmi na nan da shi musulmi wa ammatin nan da general musulmi algusiya a ne daga man gashe na falaisa minna zane gaji algusu na zane da min yayi ba wale gan a ne daga ga addinin nasiya na arzugutu gawon Eh, annasihatu lillahi wa li rasuli ngai ezulu fi muslimi ezu ibe imani ezu la imani ji ga nabi muhammadu ezu la guwa daga shirka ezu la guwa daga bid'a ezu la nutu annabi sallallahu alaihi wasallam e tundo ne daga yanzu wa nan lulu wato yace e da mu lulu ke mina annabi sallallahu alaihi wasallam mujina endo ne ma ne ga ya labari ne ezu la ya gaskiya ina e annabi ga ga ezu jina ezu zuji ina e annabi ga ga ezu iya je ina ezu zuji ya gangani ne ya wuce an li rasuli mun ga ezula imaji da tuciyo kida ne bomo da tuciyo sai ciyo na inni rasulullahi alaikum jami'a tuciyo sai ciyo yayi bayani wa mafiyo wa nabi gama da alibi sa sallam ga la yuminu ahadukum hatta kula habba ilayhi wa ladi wa walidi wa nas ajma'in dan do da ni ne ne imani wa gumina san gai wani ga manchu biye yushi be zanji be wa ma fi wa ne biki wa ma ki ani to wa in tu uta to bi ga ni to ani ga de bawu ani bi maga wa ke sayo da kadi ka da kun kira fi wasu uswatun hasana ya san wani da ya biya ni sa ni wa magaga ni bi lashi jo daga ya zenin dondo la tuqaddimu bayna dai Allah wa yi e ga shi ya ci shi zo zoma wa da ya da can ne ba zane ya ga tun wucaji warware waye na to ya ci shi tuci fa in tanazatu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul wa ma sai wusa ko ya dini ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn ali daga ba daga shahidu minkum al-ghaiba zane ga dambo nan wuyi ya zane dambo nan yana ma ne diga zane wa ke yi ya gaskiya ngo diga ne ko yana ma ne diga ga ke ya bi nan wa ga iya duyi wa ma ta kum rasul fa ku zo ma na hakum anhu santahu yana ne diga la ya diga yago yana ma ne diga ga ne iya bi nan su ya iya duyi jijiyan na benyo ngai anus khali rasul ngai wali rasuli donanin daga ma yau ko wani kitabi na siya na mai lita su ya soye ci Lita su ya soye ci gaya alkur'anu ya zula iman shiga alkur'anu ya ga ya ci ciyo to lafazu to manu da alkur'ani ya ga ya ci ciyo to lafazu to manu daga ba soye ci bo un fe biyo alkur'anu ma mutawa ci ruwo. Nga ji gani ako? Alkur'ani ma jani ta wujan wa ma da gaya gaya zan go ciya minin na siya jin alqur'anu ma wa sai da wa ilimi alqur'ani wa ma sai luza wa ma sai da tugangani bi alqur'ani wa ma sai lu ba hukunci wa ma sai da wa fahimta ya alqur'ani ma duk ngani bi alqur'ani wa ma ya ke qur'ani duka. wa ga dai jama'a ne sai tuni za sallam ga inna qawmita ka zuwa alqur'ani mahjura annabi ya ga yawo sai ki jama'a ni ja ai jira digan da alqur'ani wani ne ba alkur'ana ijira alkur'ani yo ne luba hukunta ijira alkur'ani yo ne ya alkur'ana ijira alkur'ani yo ba kan ne joga biya gangani duni annafiyat li ay musulmi muslimina ma ngai wa te lanu te do shi ka gun ji le bayan ce ya chana afi wallaha wa afi rasula wa ulil amri minkum na za tanaza'tum fi shi shay'in farduhu ila allahi wa rasul ga ce da bayan ce ga da joga su ce gangani ne tushuni wa ma a tiya gawa da kuma gushi sha yau jiga ne ko wa maga gawa a ne, sai a jane sai a ji sirran yau jiga ne ko wa ma in siye ti za jiga da kuma wa ma a tiya mi fin biya ne sai ji ki ke bagan gani biya ka kauni lallazi na zonar mu fata masa kuma na ga mala'a da suna da ta a da ta tacin adidoshin kawari jiran ba motar zaji na gaya doki ga zalunci jani a yagun alawa waje kafirin waje kaza waje kaza na wani na nigeria amma ke yaji doshi ya zai yi edoshi ga yaji zalinci a da ti ba ga yin na ji na waje gina waje na a wadda jadanci la ya jiri man na kushin anu kawomin ala an la ta jiru wani yau ga alu suna jadanci ga zai ni doro jiru kawari da shi a sahabi kafiri sahabi a ga ebo kibo ebo adalci ko ila eh, ga ne diga assalamu alaikum ne diga alaikum ngole na na shi alaikum assalamu la'ana amma diga na na shi ga ci mu ebo kibo ebo adalci ya a suna je ga ebo ne za na so mu yi kafiri ga a suna je ga ebo ne za ga a suna mai ga yabo ne da gaggajejen da ke ciwo wani wato rafa gaggaje wani ga mm, ciwo ga kito ya ciwa ga waje haliri na bu sai da ga yi tuɗe ba wai da yi tuɗe bu mu a sai ilar na ta sabir kulu ba humu fa ta tabadal isan ihsanu wa daga isan ihsanu waje waje rubawo wa ga yi ihsanu fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim wane ga mini wani fiya jin da ba wula da mu wafe ba duwa sai cuta azu o ma sai ba duwaya ya bago e zai ci sai bula na biye ga shi ja a a na Nigeria an nasiya na wajen matul Musulmi na jina wajen foro da tunguri wa kagwai da ya ibn sai ce wani ta kuma fiye da ne da alkhairi a da da ya dace bane ya feji sai da ile ko alkhairi ne ya'muru na bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar alkhairi fa rubu tura ma sai ka gwati dede wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mini ba da mu'mina ila gishi waliye do ji a cin gaga ayo كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن da يجعل الأمة gano خير يجعل يجب فلوبة تقول ميكا ويا etu ديدي annabi sa sallam ga man ra'anin ku munkaran da na gale da da ni ne gonan fali ga yiru biyabi mulan je baran biye gui fa inna yastati ka gu da yi ku azuku fa bi lisani wujuba ga gin tarui fa ya yastati ka gu da yi ku azuku fa bi qalbi wujuba be ya gui wa zalika dhafu iman na ga yana ji to bugu ga imani wana a sha imani be imani mai ke e ga na murja ga imani ga mai ta ne ga bi biya ma yoko amma ga an al'amur bil marufi wace an nayu anil munkari je ilimi al'u ya ala basiratin me yi zagibe ko ce ki take ilimi wala taqafu ma laysa laka bi ilmun ina e waje ilimi wa ga ga kimo ga la ni tuma ga lo tundu mare idan e ma ga ke ji al'amur bil marufi wuce ji annayu anil munkari le ga zaji kuri. ya bude sai ce yawa bir alama a fabaka ya e zula kunu je tiya ya e na ga diuna da zai ja da'awa wace ja al'amuri na rana ne muka adiyo istizawu a yi babawai a yi kan bawai a ji wato ko a na wa gaji wa kuriji واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أعقل كم أولو العزم من الرسل اجي هقولنا وما يجي الامر بالمعروف وكيجي النهي عن المنكر وفيجي بكيبه وكيجي هكما أدو الى سبيل ربك إذا إليه كنت يتيوي حكمتي بهكما والموعظة لا تنجع الموعظة لا تنجع waga ke ji al'amur bil ma'ruf na yanzu munkar wade rafatu wade yagu ya lita shi yabo na zai ji wayi dana nan ko wai ji radiya ko wai gaga dana wuji ga wai na na ba wuji ga wai na na ya wai baba ya ga kula ji alaka da na Allah musu musun ja yin a da shi to sai na wai ji ni ga lawace ya shi ka kazalika kuntum min qablu a ya yi to yile famanna lawa wa kun sai ki ji ni mai ayo yau ji gane ko ba na gaji zaguru kana wa ji zaguru kuma nabi musa ba na maza na waye yi da ana na gaji zabi da kana wa'adi ji ya ku fir'auna amma sai ta ga nabi musa da biya yaro ne ga fakula na qawlan layinan ya gaji ya gaga yi bibiri ne zaki ne la'allau ya tazakkaru ya ku kuma fa wa wa fati wa santu au ya sha kuma da sun sai ci wani ga ya ke jin al'amur bil marufi wannan yi anil munkar na wa ta jiri a ngole wa ngole al'amur da na yi munkar unje martaba kan wace waje wabe gwe kan wace waje wabe nufi kan waje wabe na waji wabe gwaya na waga da gwaji wato ta al'anna ya ni ka yawan na yi da na wabe nufi yana waga da nufi kan wato bidi classification na mazalba ce ya ji gan zanaji wadda ya gwena nga yi gwamnati yau zanaji wadda yi sina nga yi manya zanaji wadda ya gwena nga yi zai kenan nga yi classification na alubai ne wani hmm. waga da yi wo waje gishi wa maje yi nishi wa maje gwazu mashi e e jeje dabo na waje ba wabe ba wani kan ga yi wo ne e ji wace timu jeje shi ne wasu yi wuce ko ubaya bai gwen na na ni kara ma bai gwen ebon waje kagbon da zai obu ga wajen gani ku amma waje je zai ci ji ko ya sige ji firi ko limbo a yi za kama wacce an da kiran da su ko wacce da kwalaba bayan ga waje fasadin na mai bane wajen kagbon gaji nana ko laji ganewa wale ga wajikiyar wajiri ayan nan mara fali ga yiwu biye ji kaga ya ja ya ja fa bi lisani kaga yi lisani ya ja fa bi qalbi ba goyo ko wa maga ke anna ya ni munkar ma uje maratibu ji imma wana yije tie mu karo ta ke ma mu karo na gana ko imma ma wana yije tie mu karo ta ma mu karo yi ruti imma ma wana yu anil munkari ji wuce alama rufu be ko imama wale ko ibn qayyim da gun fi lamu makina rabbil alamin marati marati buke guni na ni ti ana ni mun karo ga da ke ga ajin anai anil munkari wuce amma mun karo na gauna ga na jidediya na goya na fafaliyo ko mo ga ajin anai kari mun ta ke mun kar yirin wuce nake jiki ma wadda na ji abbas is almost the same thing ko mawaji anna yi anil munkari amma na anil munkari na waji nan wala marufu biya amma kin wala yo wala kari tete yi tobe wadda ina so ilaju da best gaji masu kun na waga na anil munkari ji marufu ga replace sunan misali Ejin mbu daa kuti yi sime a na-eji Amma ka ibi wute musulmi la gbɔ ka, ture cha kufu a ya bɔ ewu ndekaa nga. Ka o waati n'otore na ndị mmadụ sọ na ka ibi wute da na-eji ga na na eji nge sọ ha nu yi tii gaã. A ya kuki ban ya ada kuti ba. Na ole ịba na otuto ahụhụ. Ego laa di A annabi aya ya kanga agaji na sai na agbokan a ya gugu peji da maka sai ne na bata yi a ba kuriji a ke gida ji madina sai ka kuna beji fatul maka na ya kulja alhaq wa zaka albatil inna albatila kana zau kana so waje ga wa dike wallahi kullum mari ne kara kara kara kara ko ayo daidai shekul islami bitaniya ibn kai da ibn taymiya sai gogan na ibn taymiya sai na cille ta tare je fige za mu ci cigan wa da ibn taymiya na e e la ruwa e gona waga ka je tin bani a tilbe zai fiye musulmani amma sai yan wuza shi ne fasadu e je na mai tinga ne ja amma ruwa sai a ji mun kawai sai tangi na tafi mun karo shi ko laji ganewa Yan naji man jajaji mura'atu za a gbani gwamnati ya ji zalunci gwamnati ya ji hu zai ja na laya zai na scholarship laya zai ja to da strike and rest zalunci ga yi na amma wa zo a ke gun ewu na aji a ci ga yi annaji bane ga a ce da shi makanta na ci ya ce ba zai fasi ji lakwanin ga a ke gombore zai ji ke wuka tun a ce ba zaga zama ki fi strike wani ga a ke wubiyo ne wani masu ba na mana wani ce wa gati ga ga a saburu is very important bai gama yau wa ne ga al'amu bil marufi wannan anil munkari wanda muhimmanci sarauni o domini usulu ya mu'tazila jo al'amur bil ma'ruf wa nahy munkari dabo a bayan ya tsaya ba ga ta ga ina alƙuri da salatin salama ne ba wacce ba tiya nan kun ji dai a jini ta tun da da bala ibn ya ka ai ga al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari nan wanda muhimmanci sarauni ci mas'alayan daga nan amma ga ya jinga zai ji dawa sai na wayi zai shi ne soko adu'u ila ne yi da lo ba soko lo adini soko wodu ila rabb udu ila sabil ko yi da lo ko adini le ko to tiye we ko jiga wayi da shi lo ba ti ta shi yawa ya kamar yau gali bana kuma jiga wayi zaji ga da lami a tu kungiye ya wayi zaji luwa abi lami a tu ce ba na gaskiya ga cina lami a tu gaskiya wuce ji daidai da ya manyi wuci daidai da ya manya wuci daidai da ya kungiye wuci daidai da ya kungiya ya wuci daidai da ya kabila wuci daidai da ya kabila ya na ga ya zaga da yarda ya so ya ce ka kuna mai zaga ya ji dawa ko ya zace ya ji kasu umar jenana ta asubanci da kifa ya ke ta asubancin mi ja mini a ta ci ba mun ka zai doro na wa gane gaji dai doro ga gane dai ya man wuce ga aji kuskure o ma diya o ma diya ko ma ga ke wa ya e bulu wa go wa go ba dan go na ji man wuce kuji kungiya wuce kuji wuce kuji na wuce kuji makanta wuce na ba wuce ga gaskiya ta amma e bon nan bobe e je na wai la na wa go gaskiya ya yana majigiyar wale manhajin alusunnati wal jama'a ji ba alusunna ji gaskiye ba ga manya shi gaskiye ba ga kabila gaskiye ba ga ina gaskiye ba ga indoro ya e bugo zanen gado da gaskiye na agwo kaga wacin gai maki ruwa da wani gona gado da gamane na a ga guye ma juna wani kaga wacin gai masa yawon na magai zagadi ya su ugwai ne za shi shi wanda yi shi jikin ga yin doro ne zaman shiga gana na ide je doro ne mun gana jide da annabi mana ji ya alu suna ga ga hadin a sallan bana gaskiya kan doro wani da zanga biya ne di gangani ga shi e za ga yin goci gan annabi ga sahabu shi ma atati wa jini mu ne reservation ngo ji na da da fa'in ta na za su fi shi faru duhu da zai wura su ya gada ce da bai ce yadda ci yushe wa bisu ce cikin mini bai fi ciwi nga mala ibn kai ne lamun mawaki ina nga ya gane zamu ta da ga E ji in karu misalin khilafi ba ibn kai ga ganda ruwa daga lafiya ruwa a da rike tsakani al-masalil khilafi a ganda al-masalil ijtihadiyya na ke yi oda an goye katu al-imamu shaukani ta ce ga adabu tunnel wa ni ta ce wani da muhimmanci sarawi na ji makanta wau wani ganga ya ciyan falalayen ilimi ke nuna waji kasu jina na da biyan ji makanta kaza kaza ka suna da ji makanta jina da res ba mu jike go kafi ni ya litafi wuce mu alimamu shaukani sai lagan goci shi bi ni ya litafi wuce mu ba gano litafi ne ga aliba na to an kai fesi ta amuli ma alka dafi bai na hari sunnati wal jama'a na page 206 mu gagan alimamu shaukani mu sai labi page 45 volo 53 ko ya adabu talabi alimamu shaukani alimamu shaukani ga wa'alam an anna asbabal kuruji an da'iratil insafi sababi ne laiza ce lazu daga adalci wani wani waruku ifilmu bikati iza ci mai lagaguwa na kawana filmu bikati ta asubu kasiratun jiddan ya ne za ce gabu ta asubanci wani sababi shi dokun sarari ke ta asubanci eh? ezululu ba za gan waga za ndo ruye za wucin ba yi mai waza wa da ke oge ba za wucin ya wuce gari na mai ne za ne ba da ke daga ne za wuce ba na waje dalili waje ya wale ta asubanci na wajin ji za tuba abu ne za doga yan nage to gaskiya amma wa ce da wato dalilin gaci wa ce da wata gan gaci da julu fa gan nawo da ba kibo e waje kulo ga wuye wa zaka ga kon wuye da kaza zai yanna wa ga da ba fa ali kiyaniya ga so kon ga ya fiye ba ya je ba doka yanda ga da ga ga ga bi fa ali kiyani yustabara allazina tubu min allazina tabawara aw za wa taqata fi min asbab al-imam shafali killo sababi kan gode ni ne za ka ga wata asubanci wannan na fa da ya mafari nashi'atu talibil ilmi ayi makantu lun nawti fi bi'atin ta mazhaba ahalu rabi mazhabin muayyan ne za shi wuce mazhaban wuce kawai gaji wani autalakau an alimi maksusin ko maza shi wuce bayan manyan wuce kawai gaji katu yau sai ta asabu wa layin sufu iza ta asubanci gaji zazanaci ma da ta hadarsa kin babun nan malikiya yejin yanzu ga gaji malikiya bane kanwa aya da hadisa ya gwa kin babu nan nan ka zan ga ji kafin da yau yanzu wani man wuce ga ganin ujikiya uji gaskiya wani ta asubanci nan ya za da yi jogon ba wa sai za da yi jogon abin ta ri ba ta fi wa wa ɗin mutu ma ɗin mutu ya za da yi jogon wani ci bikiya nan inda kwa zai to ta wanda nan ko a daga kullu bani adam khata ba ni ba ta ci bici wa kai khairul khata'ina hatta wa mun zai marja alkhairi ga mun zai ci da ga zai ji tuba wa magai ga da da wata ci bi ciwa ga juwan bayani jiya jama'a ga kaza nan ga ne ne a ci bi na so mai je na dan ba ga ji ga na ku wato yanna wa mata asubanci kun ji ga ci tuke yi da dana wa ga to hadisi ne ya zama ma gaskiya maza ba halu ko ye ba ci ene ta ta'assubanci da na mine ne makanta na ta'assubanci na hubbu sharaf wal mali me wace wan mai wawo wa mudarati alil wujahati wa sultan wa ga je ji mulki na Mi, wa sima sima idan mai wayna da wabuna sai yuqawi ma yunasibuhum wa la yansifu in chafe da gaggaji ko atatu baniza ni jinja no ga ajin yau ma ajin hadaci daga wa kẹlẹ adẹtì ní bani láti ìjà náà ló ń jìjà bàánú káàdì náà lọ́wọ́ àjẹyé gbà ti sọ̀gbọ́ ó sọ̀gbọ́ ẹni mẹ́ka yi adẹtì ńlá mẹ́rin mùsùlùmí na wá nù fún àmàlà rẹ̀ bí ìpèsè tó ti ní ti fòrò gẹ́gẹ́ bí adẹtì. wọ́n jẹ́ àná kó ebó e gangan gochi ko e jiyan gochi umarjana ga ci shiga ebo ne vona wai na no pe na gano da ajiye baro ko ji ganewa alusun na shi ba na gaskiya gadon da to zaɗe ne ne lagu amma ba na yana eh, ji daidai ne gadon da to zagu ne lagu eh, eh, to ce a gudu gudu daidai ya yi ta ci min yanayi mata asubancin alhaudu fil jidali wani ra'ima a alilmi ya zufi gomi je man shi Wata abu والتعرض للمناظرات zamu فيها ga kan جو وجود wufudu الدين munazara بمقابله mukabala yi الظهور والغلبه wato فيها zuhuri مغاده فيقوي ya zamu نتيجه ga muga a sai kawai yadda wala yan fi fuye nan ga tuz madana ma ji hada cha e bon wa mi botiyan na wani nan ida mu do ga ganna ga mu lo be mana ka ga ga da su yu da zanin wai goni da yene wale ga mu ga agba ya bo ci wannan wani ja ju zuma ta su shiga a ce ba da mai ƙirar nijin maji da yi jafi da wakan gata wajen ga tu zuma nan wani yin neman ta asubanci na majidariya ya goyon ji makarantu je yi nan a ne tu gaskiya ga na gaskiya wani shiga da da yi nan wutan ne ni ci ni ne ne mata asubanci nan almailu li mazhabil aqribai idza e ja fanda bai zai tsoba wani emi ibo maliki ye jiwe bo ndo ne ji ma ji are wa mi da duniya wọ́n yá yẹn ko, zani man máa ń kàn bẹ́ẹ̀ lóbìnrin gbogbo ẹ̀dọ́ nígbà ayé ẹni mọ́ òun ti gàba ní a ẹ̀bọ́ òde tí ọ ẹ̀bọ́ dé wò zani yìí yálò ṣe jẹ́ irin náà wọ́n bá a lè hojẹ́ di mọ̀ àyídà lẹ́hùn nígbà tàfé da wata dalili zana tugaza na zuma nan lil mubahati bi ilmi aqribaihi ebo fuji fari da ilmi zai tsoba mai dan juji nan sai ta asabu ta fi ta asubanci hatta li khata ihin wala sifa ta ta ba duk ga zanna ci mi cinan ma da adalci makan yan nawa mata asubanci ya jima kan jima kan tafiya da irin nan ya kutuci mini ne ne mata asubanci na alharaji minan nasi idza sai jin damuwa ya zawan gishi sirru ruji an fatuwa qal an fatuwa qalaha idza fatawaya aw kaunin ayyadahu ko ga mutum da bana da da ga wuce tuzumana wasta hara an wuye ga wace ma tula ga ga kaza ga kaza su ma ta bayyana butlanu shi ga tula ga ga nan ruwa sai ya ta'assabu ya ga ta ce ji ta'assubanci dai ya ga wuce shi ga shi ga ce buga gaskiya ne a ga ga da ga ga ga nan ruwa ha daf an il haraj ya bunun waye ne ga wa ga da jaji ya kasa waye wuya wallahi sifin na ta dai za a jin adalci to ba ni gaskiya ga cinan ci ma wa mutuwanci azzallatu fil munazarati bikici sababu ba mu nazara ma'a man huwa asgaru minhu sinnan tamba da zana kuwa bayan fu ya yabo nan au aqallu ilmi wa shuhra ko sama ma ilimi kuwa ya ko da dun duyo kuwa ya nan taj'al yata'asub lil khata'i wa la yansifu wa ta ya'tadi ta'asuban ya ina bikici nan kuma ji adalci zango ta yewa ba kuwa mu na zura jibe zango kuwa mu kabala jibe zango ci da won ci de mu kuma ya ku kuwa fo je wa kuwa duwe kuma ya amma da won ta gaskiya ta ka gaskiya wuce ga da ci da wuce ga me ga wanne bi ciki kawai bai ji hankali a waje a gade zane wa gawa ciki a wa gwa me ga wuce waje mai da dalili maka yi nan wani matasubancin wani lafafi fito adalci ya gutu a baki a ta'alluku bi qawaidin muayyana yusahihu ma wafaqaha idan ka yi da an ci cewa ce gani ga ne da binu ga wa ga wata su wa yuqti wa yuqti ma khalafa yana magali ali bar kun ga wuce sota zuwa wa ya nan sa gari musallama ala al-islam wato eh ga na go general ya sai ta sabu bil binai ala ya la sifu idan ta sai ku ga ce kai da nan ci ma ajin adalci wato da gaskiya ne ya gutu ta sai eh, ki ma ajilati la ni kutubil mazahibi idza sai la ya dalili ya kawai ne shi kutubu ya ibo nan li annahu jidu mayu a bi mukhalif bi mukhalif wato daga nan kutubu ya ga zuku wani yawan sai da concentrate da sai bayan ebo wuje ga na tu bi zumanan to dai ga wuce gwaka wuce ga tu e ga zan ga shiga da biskun shaga a wuce ga sai ta so mu ta da gita su ban ci wala sun zani ma da adalci ya kuto ani ci ani timadu fil jarhi wa ta'dili ala kutubil muta'assilina e ga ga ga jar wa ta'dili waje abele ga ce balita ce da je gita su ban ci na iri ajiyu na muwafiqa za na gaji daidai da yayin nan a gaza hoci da kirki ya jami'u unar mukhalifa da na magaji ya fara gaza hoci da daidai saman bana ala kutubin ya ta amsa bola ya sai na ga tuya ta ce irin nan za na jadarsa eh da yi ce da na zanne baka baka dadiwa da jahili da abu da fata da jabunan mun ayo da yi mashi wani alɓe kuranu mashi kuranu a fitin da shi a ƙyadi su ya ƙi fiki ya ƙi lalata ya ƙi ka zaɓi wasu ne a ko man yi wọ́n jẹ́ ẹ̀nà kó àyìmọ́ ìyèrè àgbẹ̀lẹ̀ àwọn ìgbà kẹjá ìyá rẹ̀ ẹgbẹ́ kí ibo ẹgbẹ́ rẹ̀ dé ààyè ọba mọ́sára nínú ọjọ́ ìnáwọ̀ ẹ̀mọ́ ta asubanci ta asubanci na mọ̀ lákẹ̀ jí makanta jibu ẹgbẹ́ e ne za ṣo na ilimi dabi ya alkurani ya hadisi ya akida wangi and the rest abin ẹgbẹ́ ni wọ́n lè zanu ci bana a ga zangoro ga ga gan waji kasu biyu ma zangoro ga gan ka zama. ma ẹgbẹ́ e kí ibo ẹjí e makanta mai ci ga sofa wato na gaji a shi ta wani imma wuce wato lawa na wake ne na wake da lokacin da gawo wana da na ma a je da jibe na kuma gagalo makanta amu zai ji wala gawo ba ne ta ji makanta wanda ya zaga iya yi kiyo ta asubanci ya guwaci a tanafusu bainal mutakaribi na fi fadilati wa awil manzilati gana sa tsakani da ya ce ba da shi eh, bayan falon lawa matsayi na kar ya fa ahadu ma li taqiya ti sawab Ta akhar ta'assuban idha bashi ja ta to gaskiya ne zan ta ta nan ebo competition na da takani za kuma ko za ka man nono ko da abin yake a ta to gaskiya zan ta ta na ga bu ta ji gaskiya ko mu ja ne batali yin fatin na tale ga kuma ga iya ganin bi adalci shi imamu Shekaru da sau biyan gode ni ci alinki ma du alal ara'i wal akwali ezulu ra'ayi shi da ya gaji min ilmin ra'ayi al-makhluta bi ulumin ijtihadi ka usul fiqi mimma yatarattabu alayhi ta'assub li rawakum janib insafi iri yanda sun sai zan ci da da tsa ike ga ra'ayi ne sai da ci ku fi zashin bi ta tin fu ya usul da yanda ce nan ya da je ga ilu ci agwa ba shi kenan a tato ba na gaskiya gashi nan wani kwa wasu alimamu shukani da sau duk gobe ni da nan ne da ya zai ji ta asubance laci mai gofa gaskiya wa nan ne ko ta asubanci na mazugun ga yi jingwa lokai da zai ji dawa waje a gashi shi waye yi zaji shi ya ba wa wuce ga waye zaji lo addini ya so ita ya zaji bayan mutum ya yanin ga maza bayan hanafiya ya jin kuma ga ga su maza bayan hanafiya wani gaskiya a dike shi maza bayan ya ga maza bayan hanafiya dan yi na da maza bayan na da hadisa din Muhammadu bani imamu shauka imamu shekul islam ibn da an shiga to kulo bayan su faye a maganin wundo ku ya azka bi jin wundo su su ku wulo wala bayan iya shi a majin wasu tun da ci ibn taymiya ke wajen azan ibn taymiya ga to ga azu maza bayan hanafiyo wuce Allah maza bayan hanafiya ke yawa ko wa Allah maza bayan hanafiya ke wa ce wa ci buwa maza ba wani muke ruwanin wala da daidai maza ba wani da iyaka ila ki aji amfani da katuwa yan amma e ga no ga a maza ba ga maza ba ga fi ga no maza ba lo da yi ma di daidai da hadis na ce ya fatawa da wuce e ga no fi maza ba hanafiyo maza ba yego umma ya hadisi bana sai lanyotu aya da hadisi ga ya fatawa bai wuce mun ɗaga e, bu madan wajen bude express na sibiya amma wajen yi matsala matsalayen iji ta hadu shi fi maza ba ko sai na yi ta hadu ga lawu wani ga da jiki a ga da jiki wuce in ga yi gangaman na ji ya tunye gbọn da abi ala ne a to a ga yi wazan a janiyar amma ga yi da su ce shi da biyu wani kiwai wa ga yi zaja ɗiyo gaskiya ko good me ji damuwa ma a dai gaskiya wuce ɗaya ko turu bai wani ko turu bai zandoci alhamdulillah ina dai wa wazanin a ala gaskiya gwama gwani pẹ̀lú yóò ẹgbẹ́ obìnrin lánàá fi àṣó musulmi jùmọ́ ní ẹgbẹ́ tí a gaskiya wuce mọ́ musulmi ọlọ́wàá masala al-imam al'imamul barbahari Gam. matsalan yara ta bi kuka sai ko ga wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun ya dahu mabsuta ta yi kadi alima annal khalqa ya suna ko kabla an yakluka hum ilmuhu nafizun fihim falan yamnawu ilmuhu fihim an hada hadahum lil islam wa manna bihi alaihim karaman wajudan wata tafaddulan falau alhamdu والله سبحانه وتعالى سميع بصير الله سبحانه وتعالى وملي عليم أمير إلمي يداه مبسوطة تاني إغوى بابا يتيتي بيجتو قلت قد علم الله إذا إلمي أن الخلق يعصونه كدي علي تجالي وتيتي بنا قبل أن يخلقهم كان تيتي جاني تانا علمه نافذ فيه إلمي تيتي نغانا تيابو falan yamna ilmu fi ana da lil islami ilimin ya ci na da ta ta bana wuce kan da sai ta wa ba lo musulunci ya wa man nabihi alin ta ci ya kara man iya da da sai ci karaya wajudan nan da yake wata tafadulan da falale falau alhamdu sai ci yawon yego ba na al'imamul barbahari ga wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun Allah subhanahu wa ta'ala ya tuyo ne wu mai libaye umaje ilimi na na nayi nau'in ya tashi mini anwa'u ya tauhid jongai tauhidul asma'i wa sifatu ya bada tauhida ga wuta tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i wa sifati rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rububiyya فاعبده واصطبر لعبادته وفي ألوهية har ta'lamu lahu samiyati al-asma wa sifati amma tauhidi ya al ji kuji kirgi independent ah daga wayo ko amma la tauhidi ga wuta ne nan dan wace ajo ga ibn taymiya ga mm na bi tatafi wal istiqra'i ga aji daga al-qur'ani da sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam man najmaci ga nabi fo ibn taymiya al-imam abubakar al-khallal kitabu sunna ya bubu wata ga wuta Al'imamu abu yusuf ni ji makanta abu hanifa jo Wata yi diga wuta al-hafiz ibn jarir tabari wa tauhidi ga guta al tahawi wata yi diga wuji? Wata yi diga wuta? ba ta man ji a mashi ibn taymiya mu ba go yoko ni ta ci da bin abdul zakal abbad uka ya bonan masala mas'alayen tafsimu ya tauhidi guta wani. الرد على من أنكر من انكر من انكر تقديم التوحيد yanzu la'i ma juya suna shi ba ta yin tsoye bai sifa shi ba ta yin tsoye ci ko? al'imam maliki agbègbè ya tiyan alitiwa ga alitiwa mulkaifu anu bid'a ebe imam malikin nan ka'idu ya asma ta fata benin ba ni ga Allah ya sani unna ta ce kaji sani Allah kala lati ka fi a yi ga su yi ciwo ga yin zagi na bi complain ya wayan yabuna e kaji sani Allah qala allazina qalu inna Allah faqiru wa nanu aghniya ga Allah wa ga da ji su yi ci talaka ba gari zai ji dukiya da ci wannan no da ko basirun Allah ya alima Allah madai ne dundu ala nan man wa latifu al khabir kadi alima anna al khalaqa ya'suna qabla an yakhluqahum Allah da ilimi ga alita ga alita je zai da burja bin yauje ci bana kamin ce ci alita fallan yamna'u ilmu fi an hada min islam na ci je na wa ba ke ci ya hangi shi ya cin gaga ce ta fi ce tumbeli Allah ya kuna na. ta Allah ya tun ba da rusul ya e bai zabe ga a hujja ta ce to ya e bai zabe ga ade hujja bai zabe ga ga tamu ce ta fi tuba ce wa samu da ma wa shi fa hadainahum ya wuba amma fastahabul ama ala a tsoma da wa damiya a tsoma da debo yaya eyen nabi eji ta ce bawo ba wa ga guba al-hidayat irshadi amma al-hidayat tawfiq hidayat irshadi awuwa ba ga na nage sa koi wannan sa koi wannan na laulu jinin na laulu jinin na laulu na no ne ne ya fitu ci ga mai shi a yi da siratin mustaqim hidayat ya ba hidayat tawfiq inna ala ta mumini kawai su kun buji man wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya ji man yasha zane gaba wani wuba wa amma zane gaba e e so shi wani wuba no ne da fi kana ba ni ngai wani gobe gaskiya ce mu lami to ba go fa la ko jin hawo sai ci yi wuba la ta ale ya islamu ko e ko hmm. ya da ku bi imani tó ti kán wáyé kejì sọ tó ti ká gawaye ba gáwó ìbàgbé yìí máa ní allahumma dini ní ma kúrì fàtí ìmìnà alhaki bí iznik allah wùn ba dáyé ní ìdàjígá àti cin lè bá tí ó gbónú ilé ìdàjígá yìí gaskiya tí ẹni ìdàjígá àti cin lè bá tí ó fẹ́ bàbá orí tó ti ìdínà sọ́wọ́ tó ti gẹ̀ẹ́sẹ̀ tí ó bẹ́ẹ̀ kó ń gbòòrò allahumma ní àkálùkàlù Yami da sun so ci Allah yàmi kukuke mai fata da mini ne wa mai dusu ba nan sai da da zakiri ke bu a jo mislead ma ya laita ni maro ya laita ya wani talami ya tafi fulanin khalila kai a zallan ya ne zikir ba da yin ziyani kilan jalla ka zai ne ya mace wani min bayan gaskiya da bayani nan annabi ya almaru ala din khalili eh za a mi to a ya ma ya masoyu fali yanzu a hadu kuma ya khalilu yanzu chule zuwa ala masoyo waga waga oke oje bawo gaje ni boye ko ne sai taba su ya gaskiya ba wuya ya ci be tushin gan be fahimta ya fada ali sallallahu alaihi wasallam ma dalla qaumun ba da hudan kanu alaihi eh daga be ce ba wa ci da age illa su da ne bi ta da yi ne in bo wọ́n wá gọ́ òjé bá wú gáṣíṣì òfẹ́ dàgbà lítàtí mbd àṣìmọ́ yóò yíra ní àkókò kàtà kí ṣubú agáṣí ó òmùgáṣí yóò yíra ní àkó agwasun alkur'ani agwasun sunna ya hannun sallam sai da jikatun ba mun yo ila e katun litafi wa àmọ́ ìmọ̀jìgé èdè wọ kásẹ̀tì yà ìwọ̀n ìjìká tún wọn ní àǹkan ọ̀hún ṣé ló bá mọ́ ọ̀dọ̀ ìjìká tún yẹn ní ẹṣin wọn ládàdé bá wù wọ́n ti gbàgbà kó mí ní ilé kí ẹ̀ ládàdé bá wù bí ẹ náà láti ẹ̀ láti ẹ̀ ṣìṣì mú tẹ̀ṣáàjì àtùjọ àtẹ̀dàwà lọ́mọ́ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما لم تأويله إلا الله زي يبتغ في هذا الباب هذا كده لم متشابهين وغير كي وغو يوكي وجبه sai daɗiya ya وغير ƙogai daɗiya ya gaskiya wace yake kewa ya girman kaya ga daunan ya ko gaskiya ya waga ya daji gan ilimin na waje na wuga cikin ya waga ya daji gan gaskiya da wani zamu ci ɗaya da wa makiya nan waga ya daji ga kan dole ji makantar yau ne wa gaskiya ganin wa ce lai ma dole ga gaskiya go wani amma waga ya ne ga yana ɗina kwani ɗana wa maje ilimi na wa kuwa kyani wa ga zandoru yoyu jan wa ga zandoru jiwa jan wa ga zandoru soyu tuwa to gaskiya da dai yau o ma gwa. Gwaji gani ako? Anil za a sun ga alkiburu baturul haƙƙi ọgọ́mùtì náà fi etí yẹlẹ̀ ńlá ìyẹ gbọ́tíkẹ́ ní àgbọ́gọ́ kí à wọ́ṣẹ́ gbàgàṣẹ́ ó wọ́gbé nínú ẹ̀nà wà kéèdé wọ̀chí máa kéèdé ánú ngọ́jú ánà kó ńgá yìí jama'a mafari ta ɗe fi wù kakù ne daga tsoba a nibi ba zamani a nibi ganin gimo na tsoba gaskiya ganin ganin da na ji al'ulama urabani yuna na ji rusi matlawul ma ta fi din fi asirun nana ki jaɗe tuwo na ba do ga ga o ga ja ti fere wani ga dino ga ga zane wa lagan yanzu wani nga ganin nga wa yafe jini mun ga guja ne ko ga iya jini ga alin muhammadu bai su ha juji yin kan duru ba wai lafa ba ya ne bai su ha juji yau yau na ko amma gula abba za mu ci za mu ga to gan ci ganin ba je da magana tu yau yau na ko alaika bi tariqil haqqi awa sai ko gaskiya wala tasawhish kullu saliki ɗaguyo bebe ya ga adicin da bogai wa gaskiya za daga ganin ya adicin da ba ne ka zika sa a yi gaskiya wa mulaɗi da jiliya ba zun gigan ba da jiliya fa'inta na za ka fi shayin farin duhu ilan bayi wa rasu ya ga adicin da bai ce da ya ji bada sun ce shiga wani bai wa uwa ne ba na gaskiya gaci na ko za na sabo na gaskiya da ko zanen kuji zanen ha a jikin

ọmọfẹ́ pàtàkì gẹ́gẹ́ ní àlẹ́rì ọmọọ̀gá láti ẹgbọ̀n dẹ́gbọ̀n mọ́ ọmọọ̀gá láti ẹgbọ̀n ẹgbà ń gbọ́tí dẹ́gbọ̀n wúṣẹ̀ ṣe ya ìdàgá láwọ̀ ṣe wà ní kí ọgá wò ó alẹ́ sáàmù dàchí. al-imam al-barbahari رحمه الله تعالى مسألة يا راتا لغتواني shi ta الإمام al'imam al أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس ga wa'annan dalili annal bisharata inda al-mulki da bishara Allah ga kan ya jali salasu bisharatin bishara guta yuqalu agaga abishir ya habiballahi yawe zanai zanai ce ce wani bishara da ne a wajen ya Allah biyar da ya ce wajen na tibi aljanna wajen na yi ni wani yuqala ma ke gaga abishir ya aduwallahi abishir ya abdullahi bil jannati ya bushara dana ya wuce ya ce ci bi aljanna ba da islam bayan musulunci wa yuqalu amma ke ga wani ba da islami ga da to ba yana sheikh a sheikh fawzan fawzan muna da yana mu. amma ga ba to ba ayan Muhammad ibn Sayyid al-Qasari wa abshir ya abdullahi bil jannati ba'da al-intiqami yawo ya so ya ci bishara da ne yawo bayayen al'inci kan mana jiya awajin azaba nan yau ne ko wuce so magalogon odo wajen zai da muhammad sai da alkasani wai takiki ya sharu sunna ya bahari, albarbahari addarraj wanda shi wuce imo wuce ke da takiki ya ziyar Azan Rabi in suke bi shirin yin in suke bi tafiji in suke bi sunani alimamun Almarbahari amma in suke bi shirin sunan Adashin ya yi su Aliyu amma in suke bi Ahmadu in yi anan muhaddis, amma in suke bi shirin ashaku da alama Salihu bin Fawzan Al-Faugan. Sau alai ne yaushe zan yi da wani ganbe da bai dauna ko? wai yi qalu amagagan abshir ya adu Allah bishadani ya mutu ne ya ce ci bi ga zaɗi layi ya fushi ya ce ci wannan ne ne ala qawl ibn abbas na ne ga ibn abbas wa ne ga ibn abbas Allah an yi ga shuta e za shi da ya da aljanna san bai a aya da ya ko e zai ba shi masu kuma aya da da aljanna ma baya na ajin azabai wani ko eh da eh tace masu kuma a ga luwa no so ya ti aya aya ne ka aljanna ya wadda bishara wuta da nani annabi sa sun daga man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wani ga wagan gumbe to shi na to shi wagan gumbe na na yake ga yawa tutin to shi ba ta yi na tutu fofa yi wa tutu are annabi sa sun daga laisa kazalika ya Aisha Aisha wajen hacin ga innamal mu'min yubashir inda al-maut mu'mini ayi bushara lokacin ajali sai yuhibbu liqa Allah cewa ga gumbe sai ci sai yuhibbu Allah liqa sai cewa ga gumbe wal kafiru kafirima yubashir bin nar ayi bushara bene sai yuhibbu liqa Allah cewa sai na gumbe sai bo sai yuhibbu Allah liqa sai cewa sai cewa na gumbe wa gumbe na sai shi na tuna ga إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين عتيك جماعة قالوا على ربنا الله تيجي الله ونا ثم استقاموا عشمعكم بكنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون da su da baya a zana madan baya ce ti gan innal ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun innal ladina hakika jama'an ji qalu aga rabbuna allah ce ci gai allah wani thumma taqamu a shi ma kuli kinina tatanazzalu alayhim al malaika malaika fi ci da Allah ta kafu wa la ta zanu ya ga su da ma imajin razan nama ma wa abshiru bil jannati ku shara madana ke aljanna allati kuntum tu'adun alega ne kata e ya da bushara lokacin ajali kin ne lawiyo wan ajali gaskiya lokacin ajali magada da wa biya umar kya iza ja ajaluha la yastakiruna sa'atan wa la yastaklimuna lokacin ne za ja shi ga dabi a a loje su ma ma ce lubiya idan da lokacin nawa su na mabe da nawa su cina wa ma tadri nafsun ma za ta tibu gadan ila ke na ji suna ma tadri nafsun bi ai ardin ta mutu za ka da nawa su cina man lam yamut bi sayfi ma bi ta'addadat al asbab wal maut wahidu ta su bebi koya nawa su biyan doci ya e kone latu ne kakayi a masu su yi ni ɗaga e yi dabo miliki makanta ya maliki jo a fe ba zuwa imamu shafi lutu yau da yadda wani da hajji su ya wai ba addu'a ga sokulwa imamu shafi nusu ya ji makanta imamu shafi matsalannin rabiul murada tsalannin rabiul zai tsaji na zukun ce ga imamu shafi ne shafi ya ji makanta imamu maliki da zai na ce ba addu'a ga wolo ture sokulwa shafi nusu ya ba alafo ya bai ne maliki da damu imam maliki na tamanna rijaluna na muta fa ina mutfa ko tamanna rijana na muta fa in amut fatin ka sabilun la tufiya bi aw hadi jama'an wace sai babu gan hulutu e ku yo na wuje buja da na zandoro ga su kullu nafsu zaikatul mauti zandoro ga su lada gwadani ko kullu man ala ya fa wa buka wajhu rabbika zul jalali wal ikrami hadin ga inna lil mauti la sakarati e bago yi shiri ya tutu wata zawwadu fa inna khayra zalika taqwa zuwadana yanzu da harke daga na yayi da sun yato ya ciyo ke zama ga tsuwani wa tsuwani re ɓarni nore ya zaune re ya bako yi ji shi sai ta zo ba yi yi sai ci ma yi da gan sai ci mugu yi gane sai ci muluwa yi bushara wangi sai ci muluwa ga ni ya kabarin da shi wangi yi yayin sabitu Allah da zina amurin bilkauli sabiti fil hayatin duniya kacha yi jannayin dunduwa وليس هذه الدنيا بشيء جنيا دندوا تسوك حكمة وتصر وقتا كان وشموا مفيو كان وشموا مفيو wọ́n lè lọ́wọ́ rẹ̀ ẹgbọ́gọ́ wòye múlìkì wọ́n bá tó gbá ẹ̀ndẹ́gá tó bá ní ẹgá ọzọ yẹ̀sùn ẹ̀ndẹ́gá jáde bá ní ẹgá ọzọ rẹ̀ yẹ̀dí ní ẹ̀ndẹ́gá jáde bá ní ẹgá ọzọ rẹ̀ yẹ̀dí wọ̀n jí múlá ya ko yi labu sun gaskiya bane nan ga azin gwa fa'al kiya biyo a ga lita shi laji hausa fa'al kiya mali ya zan kitabu la yi gajin sabira tan wala kabira tan illa afa lantar na ta ka ci batan ajin ajin ruwa na batan da kan yi shigo da baka yanzu la ya zo ya zo jiki a daga ne a shan masayi ba an yi jirin ya ko zan ga ci a da ajin na san bai zanwaci ma a ya da na bezo ka na biya ruwa da janna na zanwaci ma a galo na wato a ya tiya Allah kiyaye mu al-imam al-barbahari mas'alan shi ta ce wuce ga gawalan أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر إمام البربهاري وعلى الدقيقة أن أول من ينظر إلى الله تعالى كده زمن فارمجا كاتويتين لنا في الجنة الجنة على والأضراء وغيب وانتجو thumman rijalu kaganti zabaki shi thumman nisa'u kaganti zabaki shi biya yuni ru'usin bi iya na kuya gure kama na nufi kinna ali bi sallallahu alaihi wasallam ta innakum tatarawna rabbakum lillati kayi ya ya de ce ce ye kama tarawna alqamara tinne ye yana tsayna laylata albadr ya she badrina la tudamuna fi ruyati ya kibati ba ta le waya فالإيمان بهذا واجب الإمام البربهاري إيمان واجب ينني قمول من جاجته شاين واجبي وإنكاره كفر وموجي إنكاره كافر تشيو ليجي إنكاره أبويانا أغاي جانية بمعتزلة براتبة شيو أغاي ذالي سيتيه أغاي مؤمن جاجته سيتيه الجنة فيا القيامية sun fi jimaji gulugun fiye fi yaru ya fi jati babu na rikin yawa ne sai fiye ne ga gagu ba, na jikiya ruwa a da ne dele ga gari a sunnati wal jama'a jo babu wannan yi mafari goye fi yaso ya caji tabbatarwa lillazi na asalin usna wa ziyada zai yi bulubulu ne a ji a jina ma jibi bibi na ga nan zuri da wadda kalmar zuri fiskantar ciwo sai da lati na zallar ma ya sha na fiya wa ladai na mazidi ya gimi aljanna je na ba ta na ajiya ma ji bibi na je yin sai ce kalla inam arabin yawma idin lama jubuna ya gimi na shi ya kan damu sakani abu gangani da ce ci alal ara'iki runa ya gimi aljanna ga aka karbe gado a shafe ne sai ciye yau mai izin? nazira fi je ko wuce wa sai ya ne ila rabbiha nazira ba ce ta ga sai ce ne bi sa sallam ga lan yara ahadun minkum rabbahu hatta ya muta dan gungun da ne bu na le ce ce na su ga jan dabi bi sa sallam ga innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr ya je ce ce yake ne le le tsalle shi badr dan la ku zawo mun fi ruyati ya ci ba ke ci ne ne ce ci gaskiya mu ne shi ga mai nima na ga nono wani mai gana alimamun barbari ga zai zai ja kafin lena ya gonci jiji sannan ba jiji sannan ba jiji nan ya gana da dai bukata yin dalili ɗaguwa roko? ta ba ni wuji ga wani imani bi ha za wajibin na ebonu ga da alkuranu madu mutawa kiran tiyaji sun yi alisa sallamu ba na mu jiga in karu kufuru na zugu wuci ya zai guji in karu na amma zai shi ga ga bidiya mukiya ke mutazila shi nan ke sha'ira shi nan and the rest a cikin maji yarda gangani da ruyatul lahi subhanahu wa ta'ala yana ebo ta'wili ebo ta'wili na jeno a yi en bidiya amma a ya ga kafiriya daga laji ganewa a da ya ga en bidiya amma a ya ga kiyan a ya ga kafiriya bane ta'wili ko shubuhatu da mini mawani wa tafsiru ko ayo ko na ga su ne ce ga halu gidai bai ne wani kiyan aje ka tare bu na aje matsayiri ne ba da jautar mu mukalli biyo wuce mai tafiya a rejin ayayi gan annabi musa ga alimi arabi arini arabi alimi yanzu ile ga kala nan tarani lakin zuri da jabal fa yusa karama kalahu fa tara ne sai ga shike na Allah go wa lito ki Allah yo da alkiyami no ne nun lamba bu no marra annati ajilamu abada fakaunin guduwa siwa fazuda ko zanda ci aji aji ya ila ta zai ko wula abu tsarin wani idiraku a birnin gabo idiraku ya ha hatutu da ya gobe da ne tiyan abu yadda wanda ya sai gari fi tiye ya gaji bayani buwa ga wani yadda ko yin na ceci luwa yi dai ya fa alkiya ne amma ga wa ga wani ce ce wai sai la sallah da lokacin sai la sallah la gidan lokacin wọ́n ti gánà kó bayani ko bayani ga mini sifa yace to sai ce wo mele mun diga wallahi ma ni ba sun ta fati kawai na yes wa iman jidu ne ga amma ngole wa to sai ce wo wa sai ba alqur'ani wa sai ta gaskiya wa sai ji furubi tumuri wa sai kan waya ya tinde ne wa ji zafiya, wa janani manta wa zanzanya ko wa lamiya wa konya wa gagadidiya and the rest ẹwọ́ bo sai ce wo sai ce ma ó ji ba fara tí ó ba kí á ní gbogbo láti lọ́wọ́ tí ó sai ce ba ku ba ìdàlẹ̀ tí ó ṣe bá ogun so insha Allah ta'ala ba buga gabo katon ajo ba na yi gaji gidan tí ó ṣe duya ba ne mai ga ci bi shi ne sai ce fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah da gwada da karin bayani ko gyara ko ya zambina wallahu a'lam نعم إذا أنا إذا موضوع بارك لنا يا تاسو تجاه من يدوم شيء إذا جيسون لدي وجب هذا جيسون لدي دوغا دوغا نعم نعم don ga ka ṣe salu fauzan fauzan nufe gan ẹ̀bàyàn Nga wa amma haɗa tartibin da zai zakara wa mu'allif fa ya taji ila dalili amma tartibin na nalima mulbar bahari tuyana inda bukata yin kiyo inda bukata yin dalili ga ji gani ako? ga ji gani ako? matsala yin izama farin ya kasu ya ki ne na wani yabon cikin gole na da bukata dalili sannan sai yi sannan sai da yi gole na da bukata dalili number 2 al-imam al-barbari la gambe nan sai dai anabin dondo wuri haudu bambi anabi saliwi ene haudu ya anabi saliwi ne kiyo ebe rakunyu a ga ene haudu ya anabi saliwi ne ebe rakunyu ga wali hadis na ibe dike an muta zuwa pẹ̀lú ojú gájọ kú number 3 kanwaci doki ka kai littafi a kida jiwa bele matsala da ce keli matsala na ta gama fassara A sa an yaba eh, a saka rabuka makaman mahmuda da yanayi a ga yanayi fassara aya wuce nan a ya lalwaci lalaci alif ba a sallar munu sai dota lalaci sai ciwo adi hadisi da wani laji ga irin ki fasara shi amma wani kiyan kun ta zuwa amma kan da shige jika tin ta ta kida waliyo gumu sai go jiga ne wale ta'ala la وضعته ورديا أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يغني منه شيء وإن تدعو مثقلة وميتي يزعلنا آلو يزيان آلو يزعلنا وشا kawo magaya muskana gingwaci wani da bai na lutanin alu da ya zanuwa da za kurba su ba tó wà ní ẹgbẹ́ bàbá mi wọ̀nyí ní ti nàìjíríà fẹ́ndà tí ó fi ẹgbẹ́ wọ̀nyí wẹ́ bàbá mi ló tàn ní zọ̀mọ̀ náà kájẹ́ ní jibú ìta tó ẹ̀ṣà ní ti mọ̀lá mi tuntun náà níbi à gbogbo ẹ̀ bàbá mi wúṣẹ́ àtẹ́ ní ẹ̀fọ́ àìsí àmì adéyọ̀mẹ̀ fílẹ̀ mọ́rò ní àti òun mi wà ní ọ̀sọ́ àìwé ti ọbẹ̀ ní yìí Allahu Adam da kun fadi ba ya ci mutum ce fadi ba ya ji kuskure na Allahu Adam assalamu alaikum